Ministan hafsoshin ya bayyana cewa runduna ta ƙara azama wajen yaƙi da Boko Haram, lamarin da a cewarsa ya sa 'ya'yan ƙungiyar ke zafafa kai hare-hare a tsakanin al'umma da ba sa iya kare kansu. Kan haka na tambayi wani mai sharhi kan lamura Dan Manjan ko yaya yake ganin yanayin tsaro a ƙasar da kuma hanyoyin kawo ƙarshen yakin. Ba za a ci gaba ana yakin nan ba tare da an ga eh, ana da wani takamammen manufa wadda aka za a ci ba amma kuma ina ji shi babban hafsan sojoji wato eh, major general buratai eh, ya ce wa'adin da gwamnati ta basu za su cima ah, ba wai son kowa kenan son kowane dan najeriya kenan amma babban abu shine sanin gaibu sai allah babba abin za a cewa kuma shine sojojin suna kokari amma ce wai ranar kaza za a gama wannan yaki um, zai zama da ban mamaki zai zama da abun tambaya boko haram din nan ba najeriya kawai suke ba suna na cameroon suna na chadi suna na ma a nijar da makwabtan uh, wurare saboda haka idan aka gama aka gama wannan yaki a najeriya ma za su iya bullowa daga wani kasa daga wannan makwabtan namu su shiga kuma ta wani fanni saboda haka sai dai mu yi musu addu'a Allah ya taimake su a ci gaba amma wai na za gama eh, ka yarda lokaci kamar zai yi wuya to ganin yadda har yanzu ana samun hare-hare kusan kullum sai an samu an sa ko bam ko kuma wani tashin hankali kana ganin kamar eh, akwai abin da gwamnati ya kamata su ƙara ɗaura aniyan yi? eh to batun sa bom din nan kullum wato yaki na tadanci ba gwamnati ne kawai ba Ah, kin ga dai ba gwamnati ne yan ta'addan nan suke kashewa ba suna kashe jama'a ne kuma ba yadda za a ce baki za su shigo al'umma a ce ba san da su ba saboda haka gwamnati tana da haƙƙi jama'a ma tana da tana da hakkinta batun bama bama da ta'addanci din nan a ah, kowane lokaci sun ji ana magana arewa maso gabas ba nan arewa maso gabas kawai ba mu ma nan jihar plateau mu ma nan ta middle benue nasarawa muna fama da wannan mutane saboda haka dole gwamnati ta tashi tsaye jama'a masu tashi tsaye sarakuna su tashi tsaye shugabannin su tashi tsaye matasa da ake amfani da su su tashi tsaye idan na sha fadi kuma zan sake fadi idan wani ya ce maka ka tashi ka je ka shiga ta'adanci idan yana da kyau shi ma ya tura yaransa sai kusa su a gaba na sha faɗi baka je an kashe kwamishina ba baka je an kashe gwamna ba ba kashe matan gwamna ba ba kashe wani eh, babban mutum ba sai dai talakawa su ne suke kashe junansu saboda haka ya kamata hankalinmu ya dawo jikinmu mu mutanen najeriya mu talakawan najeriya wannan abun ba zai kawo mana ci gaba ba mu